Wa'annan jama'a da kuke gani ba kowa ba ne ba face ‘yan gudun hijira, wa'anda suke barin ƙauyukansu suke zuwa maraya domin tsira da rayuwarsu, saboda a gidajen nasu ana bin su har ƙauyukansu ana kashe su ba tare da sun yi wa mutum laifin komai ba. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka duba haga yadda mutane suka bar gidansu, suka bar dukiyansu, suka bar asalinsu. wani bai taɓa barin ƙauyensu ba tun da aka haife shi har ya kai shekaru masu yawa yana a ƙauyensu amma yau tashin hankali ya sa dole ba don ya shirya ba ba tare da ya san inda zai je ba yana barin ƙauyensa yana barin mahaifarsa wannan wani irin tashin hankali ne ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana ɗauki a Najeriya ya Allah duk masu sa hannu a cikin wannan abu Allah ka tarwatsa mana su ka tona mana asirinsu ka rugurguza mana su ya Allah Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya ya Allah ka ba mu zaman lafiya duk inda al'umman musulmi suke duniya baki ɗaya. ‘Ya'yan uwana musulmi ina roƙonku da duk wanda ya ga wannan bidiyon ya taimaka ya yi shayarin ɗin shi zuwa al'umman musulmi baki ɗaya saboda a gani a san irin halin da muke ciki masu taimaka mana da addu'a su taimaka mana da mun gwamnati ba abin da za ta iya yi mana tana kallo ana aikata irin wannan abubuwa ya Allah duk wanda ya tura wannan bidiyon izuwa al'umman musulmi Allah ka biya mai bukatun shi duniya da lahira ka kare shi daga wa'annan sharruwa da suke faruwa a gurare daban-daban results of Troja. Wallahi. 我感觉。 Take it out, Number Thank eh? you.